shugaban na amurka wanda da fari shi da shugaban turkiya suka shirya kaddamar da hari kan arewa maso gabashin siriya don samar da tudun na tsira ga miliyoyin 'yan gudun hijiran siriya da ke kasar turkiya amma daga baya ya zare hannunsa daga wannan batun ya ma janye dakarunsa daga kasar a wani hannunka mai sanda ga turkiyan da ke gaban kanta ta kaddamar da harin sai gashi 'yan kwanaki bayan da turkiyan ta fara kaddamar da wannan farmakin shugaban na amurka ya juya mata baya kamar yadda a baya ya juya kurdawan da turkiyan ke yaƙa baya yadda a yanzu hakan ya kakaba wa turkiyan takunkumi yake kuma goyon bayan matakin da dakarun siriya suka dauka na tunkarar dakarun na turkiya uh, ya ce idan har turkiya ta wuce gona da iri a hare-haren da take kaiwa to za mu musu mummunan duka na takunkumi wanda zai karya tattalin arzikinsu we so hard tuni dai ma'ajin ƙasar ta amurka steven Nuchin ya sanar da sanya wa turkiyan takunkumi na somantaɓi duk kuwa da cewa babu wasu rahotanni da ke tabbatar da cewa ƙasar ta turkiya ta wuce gona da iri a hararen da take kaiwa yankin na kurdawa effective immediately we have sanctioned ya ce mun sanya wa ma'aikatu uku takunkumin da zai fara aiki nan take kama daga ma'aikatar tsaro da ta cikin gida da ta makamashi idan har turkiya ba ta dakatar da wannan farmakin ba to za mu ɗauki matakai mafiya zafi kamar yadda a shirye muke mu ɗage wannan takunkumin da zarar turkiyan ta ɗauki matakan da suka dace tuni dai shugaban na turkiya rasib ordawan ya siffanta wannan matakin da cin dunduniya wanda ba zai sanya shi dakatar da nausa wadda ya ce dakarunsa ke yi don tsabtace yankin daga 'yan ta'adda ba. Buna karşı 5. da ya ce wannan matakin da Amurkan ta ɗauka yana da ɗaure kai mutanen da muka yi ittifaki da ku za mu kaddamar da waɗannan hare-haren tare don samar da tudun na tsira ga 'yan gudun hijira shine a yanzu za ku siffanta waɗannan hare-haren namu da cin zali shin kuna ganin wannan takunkumin naku goyon baya ne ga yakin da ake da ta'addanci ko dai kokarin yi mata ƙasa ne ku ba amsa tuni dai darajar kuɗin ƙasar ta turkiya wanda dama can yake ta fama da koma baya ya sake zabgewa da ɗigo ɗaya da rabi tun bayan da amurkan ta sanar da kakaba mata wannan takunkumin duk da cewa galibin jam'iyyun siyasar ƙasar ta turkiya na goyon bayan samaman da dakarun ƙasar tasu ke yi a yankin na kurdawa sai dai ga dukkan alamu murna kan iya komawa ciki idan aka yi la'akari da irin juya bayan da ƙasashen yamma suka yi wa ƙasar ta turkiya da kuma yadda dakarun siriya ke ƙara dannowa don lalata wannan shirin da turkiyan ke yi na samar da tudun na tsira a arewa maso gabashin ƙasar ta siriya da nufin jibge miliyoyin 'yan gudun hijiran siriya da ke ƙasarta waɗanda suke matuƙar illa ga tattalin arzikinta mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alƙahiran masar